fahimci manzo Allah dama hajjin ba ta kuɗi dai da hagai don duk wanda ya tafi aikin hajji don su zarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yi almubassari ne ya ba ta kuɗin shi kabarin in dai don ya zarci kabarin annabi da ya to kuɗin shi ba bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wanda ya saka in ka zo ko ka yi wahalar banza? amma ya ka ɗakin manzon masallacin manzon Allah dama shi aka jazirta kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin aikin hajjin shi yasa in ka zo ka yi hajjin ka dawo ka makka daga makka ka gama aka yi aka yi abin nan ka yi harama ka yi sa'ayi ka yi um, abin nan ka zo ka yi dawafi ka yi ah, tsayin harba ka zauna shi kenan ka gama aikin hajjin ka ba sai ka zo madina ba hajjin ka bai da raki ko kaɗan wanda ya zo ya yi aikin hajji bai tafi madina ba hajji ne bai da raki ko na biyar lahiya lau hajjin shege illa in ka tafi saboda ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu ladin ziyarar masallacin manzon Allah amma ba cikin hajji hajji to iya bambance wannan shi da wuya ka gane wannan zuwa madina ba cikin aikin hajji yake ba kuma ziyarar masallacin manzon Allah aka zuwa ba ziyarar kabarin manzon Allah ba sai ka gano haka nan sannan aikin ka yade in ba gano wannan ba to wahala ba za ke ka san wahala dan wahala kake almubazzari kake kashin kuɗin banza kake lada ko ta biyar ba ka da don ka saba musulmar ranar. ko ba a saka sunan annabi a ce a bada lada haka ba ka lada ka bar sunan annabi alhamdulillah yan uwa ina fata dai kun ji wannan shine Musa Lukuwa Sokoto to za mu auna ziyaran zuwa ziyaran kaburbura a addinin musulunci shin akwai ziyaran kaburbura a addinin musulunci ko babu ƙaunarin mutane ma wannan in muna cewa wahabiyawa maƙiya manzon Allah ne sai a rinka cewa muna tsaurarawa yanzu dai ku ji maganar Musa Lukuwa Musa Lukuwa ya yarda a je a ziyarci masallacin annabi amma kar a ziyarci kabarin annabi idan an ziyarci masallacin annabi babu komai amma idan an ziyarci kabarin manzon Allah aikin banza ne a bakin Musa Lukuwa to wayin tambaye ku ya ko al'umma dan Allah mai furta irin wannan kalaman ba maƙiyin manzon Allah ba ne. a shin yanzu masallacin annabi ya fi annabi in bacin annabi za a samu masallacin ina tambayan ku bacin annabi za a samu masallacin ku ji irin wannan maganganu da Musa Lukuwa yake yi akan janibin sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bari mu tabbatar mu da Musa Lukuwa ko da mu dan tsakuro littattafai guda uku idan eh, da littafan ba wani littafi da ke baya nan wanda na baya nan wanda bari zaro maka shi wanda ya magana akan ziyaran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau sunna ce mu akada babu amma saboda ƙiyayyar annabi ba annabin bane a gabansu sun fifita masallaci ma ya fi annabi to ga wannan littafi mai suna at-targhib wa tarhib ma'ana kwadaitarwa da tsoratarwa a ah, min al-hadith sharif na al-imam al-hafiz zakiyuddin abdul azim ibn abdul qawi al-munzari wanda wannan littafi littafi ne wanda a cikinsu akwai ta'aliƙat ma na Imam Al-Albani wanda wanda ya wannan littafin ɗaya daga cikin hafizai ne ma'ana an ce alhafiz wanda ya haddace wanda ya haddace hadisi daga dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu wanda wannan littafi mujalladi na hudu idan ka duba za ka ga yadda ya yi magana kan abin da ya shafi ma ordinary mutane ma za a je a ziyarce su a kabarbarin su ba ma annabi fa a wannan littafin za ka ji yadda ordinary mutane kowane irin mutum musulmi za ka iya zuwa ka je ka ziyarce shi amma wahabiyawa saboda ƙeyar annabi kar a je a ziyarci kabarin manzo Allah musamman a bakin lukuwa musamman a bakin wane musamman a bakin Musa lukuwa shi. hadisai mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun inganta cewa ordinary musulmi ma ordinary mutum ordinary mutum zaka iya zuwa ka ziyarce shi ordinary mutum zaka iya zuwa ka ziyarce shi amma ga Musa Luko ya zo ya kafarta haka ya kuma ce in ka je ka ziyarci manzo Allah kai aikin manza to ka duba wannan littafi al-mujalladur rabi'u ma'ana mujalladi na hudu in ka duba الترغيب في زيارة الرجال القبور والترهيب من زيارة النساء واتباعهن الجنائز idan ka duba cikin wannan babi za ka ga inda alhafiz ya kawo ya ce ƙadal hafiz ya kawo hadisin abu sa'id al-kudri ya ce abu sa'id al-kudri ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ni na haitu kuma an ziyartar Kuburi. ni na hana ko ku je ku ziyarci kaburbura. Da farkon musulunci da farkon ah, al'amari an hana zuwa ziyarar kaburbura kamar yadda muka sani ah, ah, da farkon al'amarin addinin musulunci an bari a sha giya. sai daga baya Allah ya ce mal kamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal shaitan sai ya ce fajtanibu to haka da farkon musulunci an hana aje a ziyarci kaburbura Ah, wani me zai tabbatar maka da haka hadisin Abu Sa'id al-Khudri ah, wanda ah, Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Musnad nashi a cikin Sahih nashi sannan Imam Ahmad shi ma ya rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni haitukum an ziyaratul qubur da na hana ku zuwa ziyaran fa zuruha amma yanzu na ba ku dama ku je ku ziyarci kabarbara fa inna fiha ibra domin a cikin ziyaran kaburbura akwai abin lura wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi a cikin na shi. sannan in ka duba an samo hadisi daga abdullahi dan mas'ud yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur na hana ku zuwa ziyaran kabarbara wai wannan ordinary mutane ne fa hadisi ya tabbatar da cewa aje a ziyarci mutane a kabari Kowanne irin mutum amma annabi bai kai wannan darajar ba a wurin Musa lullukuwa Musa Luko wallahi tallahi tsakanin mu da kai Allah ya isa Musa Luko kai maciyin addini amanan addini ne Wa'innan hadisan baka san su bane to in baka san su ba Musa Luko ka duba wannan littafin gashi a targi a wa tarhib ka duba zaka ga inda hadisai suka tabbata daga manzon Allah an yadda aje a ziyarci kaburbura ko ku a wurin ka Musa Luko makiyin manzon Allah bakin wahabiye zaka ce tunda uwanka ta rasu ko ubanka ya rasu baka taba zuwa ka ziyarce shi ba ko za zaka ce tun tunda ake rasuwa a Sokoto baka taba zuwa makabarta ka je ka ziyarci wani kabari a Sokoto ba in ko ka je ka ziyarci wani kabari a Sokoto bayan mutuwar mamacin to ka nuna wannan mamaci ya fi Annabi Muhammad kenan akwai hadisi gashi ingantattu a cikin littafin addinin musulunci Musa in jahili ne kai inda kiki ne kai gani ni mai baro ta duba cikin littafin at-targhib wa tarhib gashi zaka ga inda hadisi ya suka tabbata ingantattu cewa ana zuwa a ziyarci mamata a shin duk wanda ya mutu a duniya akwai wanda ya kai Annabi Muhammad ne akwai wanda ya kai manzon Allah Musa Lukuwa ba ka da hankali ne ba ka san darajar annabi ba anya ko musulmi ne kai Musa Lukuwa na rantse da ubangijin da ya halicce ni wannan magana ta fitar da Musa Lukuwa daga cikin addinin musulunci cewa in ka ziyarci kabarin manzon Allah ka yi aikin banza wallahi musulmi mumini ba zai faɗa wannan maganan ba to Musa lukuwa idan kai jahili ne Musa lukuwa idan kai jahili ne baka san addini ba to ga hadisai muna karanta maka eh ka je ka duba cikin Ibn Majah da isnadi ingantacce zaka ga hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala ya ce kuntu kuma an ziyaratul qubur na hana ku zuwa ziyarar kabarbara farkon addinin musulunci farkon lamari zurul qubura yanzu annabi ya ce ku je ku ziyarci kabarbara fa ha tuzahidu fi dunya domin ziyarar kabarbara takan sa mutum ya guji duniya wato zakirul akhira kuma takan tuna wa mutane menene lahira takan tuna wa mutane menene a lahira to wannan ya tabbatar da cewa lallai ilalla Musa Lukuwa ka jahilci addinin musulunci ka jahilci addinin musulunci eh ka jahilta addinin musulunci an samu hadisi daga eh, Ibn da Allah ya kara masa yadda daga babansa yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu eh, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur na kasance na hana ku zuwa ziyaran kaburbura faqad uzina li muhammadin amma amma annabi muhammadu izini fi ziyarati qabr ummihi yaje ziyarci kabarin mahaifiyarsa yanzu saboda Allah in banda mai wahabiyawa makiya manzon Allah ne gashi annabi da kanshi ya ce an mai izini ya je ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa kuna cewa iyayen annabi ɗan wuta kuna cewa mahaifiyar manzon Allah ta mutu akan shirka da kafirci to idan ta mutu akan shirka da kafirci ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa zai tashi je ya ziyarta ya ziyarce ta malai ce haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kuma imamu turmuzi ya rawaito a cikin sayo a turmuzi Allahu akbar yace ha to daga yau ni manzon Allah an mun izini in je in ziyarci kabarin mahaifiyata kuma na ziyarce ta fa tu zakirul akhirah domin ziyaran kabari yana ainihin tunawa mutane lahira dan uwa barin ƙara sanya muku wannan bidiyo ku ji daga bakin wannan mulhidi makiyin manzon Allah Musa Luko barin ƙara sanya muku ku ji ta rage ta manzon Allah ta rage dama shi an makasudin zuwa hajjin su su ziyarci manzo Allah da dama hajjin ba ta kuɗi dai da agai don duk wanda ya tafi aikin haji don su ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yi almubazzari ne ya ba ta kuɗin shi banza in dai don ya ziyarci kabarin annabi da ya haji to kuɗin shi ma bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wanda ya saka in ka zo ko ka yi wahalar banza amma in Allah ya kai ka ɗakin masallacin manzon Allah dama shi aka ce yarda kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin haƙƙin hajjin shi yasa in ka zo ka yi hajjin ka dawo ka makka daga makka ka gama aka yi aka yi abin nan ka yi harama ka yi sa'ayi ka yi um, abin nan ka zo ka yi dawafi ka yi uh, tsayin harba ka san shi kenan ka gama aikin hajjin ka ba sai ka zo madina ba hajjin ka bai da raki ko kaɗan wanda ya zo ya yi aikin hajji bai yi madina ba hajji ne bai da raki ko na fbr lahiya lau hajjin shege illa in ka ta yi saboda ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi Za ka samu ladin ziyarar masallacin manzon Allah amma ba cikin haƙin hajji. to iya bambance wannan shi a wuya ka gane wannan zuwa madina ba cikin aikin hajji yake ba kuma ziyarar masallacin manzon Allah aka zuwa ba ziyarar kabarin manzon Allah ba sai ka gano haka nan sannan aikin ka dai in ba gano wannan ba to wahala banza ke ka san wahala dan wahala kake almubazzari kake kashin kuɗin banza kake lada ko ta biyar ba ka da don ka saba musulmar annabi kuma ba a sakan sunan annabi a ce a bada lada wa kamar ka lada ka bar sunan annabi alhamdulillah yan uwa kun ji dai da kunnen ku abin da lukuwa sokoto ina fata kun ji da kunnen ku uh, abin da lukuwa sakkwato yake faɗa a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ji da kullun ku wanga ya hana aje a ziyarci manzon Allah ko ya ce duk wanda zai ziyaran kabarin manzon Allah yayi aikin banza bai kawo hujja ba babu inda annabi ya ce kar ku je ku ziyarce ni ziyara na haramun ne babu mu ku yanzu gashi nan muna bibiye shi da hadisai ingantattu a cikin littafin malamai kaga shi lukuwa ya zo yayi magana da molanka ba aya ba hadisi ya faɗa son zuciyar shi daman yahudawa yake ma aiki lukuwa wallahi jahili ne kai malaman da suka koyan koyar da kai inda irin ɗabi'ar ka suke da shi su ma jahilai ne eh su ma jahilai ne bari nuna maka wannan littafin lokuwa in kai jahili ne littafin malamin ku ne kun hana a ziyarci annaba, amma a cikin littafin kun ce a je a ziyarci ibnu taymiya gashi a da duriya gashi a cikin wannan littafin yan uwa idan an duba shafi na ɗari biyar da sha hudu zuwa shafi na ɗari biyar da sha biyar ga luko ya ce kar a je a ziyarci manzon Allah amma gashi a cikin littafinsa suna cewa a je a ziyarci ibnu taymiya in rattabi qasi yuna ala sara fihi darikul alimul fihi darikul alimul mutafarriji ka tsaya in bi qasi yuna idan ka je unguwar qasi yuna ala sara akwai wata turbaya ma'ana in ka je makabartar qal'a inda ibnu taymiya yake ka tsaya a wurin kada ka wuce saboda me fihi darikul alimul mutafarridi a cikin wannan makabartar akwai kabarin malamin da duk duniya babu kaman shi Allahu akbar yanzu nan luko ya gaba cewa in ka je ka ziyarci annabi ka yi aikin banza amma gashi a cikin littafin littafinsu sun ce ibnu taymiya wajibi ne in ka je wucewa ta unguwan kar ka sake ka wuce sai ka tsaya ka ziyarci me ka ziyarci ibnu taymiya wajibin ka ka tsaya ka ziyarci ibnu taymiya saboda me saboda ibnu taymiya ya fi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wurin wahabiyawa inda bai fi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinsu ba wallahi wallahi da baka ji suna faɗin irin wa'annan mugayen kalamai mugayen kalamai ga ibnu taymiya ga ga manzon Allah ba da baka ji suna faɗin irin wannan mugayen kalamai marasu daɗin ji yanzu dai ko da a ce ko da a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu hadisai ingantattu da suka tabbata a wurin ziyarar shi kai Musa Luko ba kama annabi kara ba annabin nan da ba dan shi ba da yanzu kai kafiri ne annabin nan da ba ba dan shi ba da yanzu kai mulhidi ne annabin nan da ba dan shi ba da yanzu kai ainihin ba ma ba a san ma addinin da kake ba ma guje ne kai amma annabi bai samu wannan ainihin karar daga gare ka ba kake cewa in an je an ziyarci annabi Muhammad aikin banza ne kuma ba ka da aya ba ka da hadisi ba ka da aya ba ka da hadisi to ƴan uwa bari tabbatar muku da cewa wa'innan mutanen wallahi sun fi ganin girman ibnu jami'a kan annabi annabi sai ya ce a yi abu su kuma sai su so su ce kar a yi eh sai su kima annabi abu sai su yi ma ibnu jami'a. yanzu bari mu ci gaba da karanta littafin at-targhib wa tarhib za mu ji inda annabi ya hana mata zuwa ziyara kabari amma a cikin littafin nan gashi sun tabbatar da wallahi tallahi da mata aka kai ibnu jami'a makabarta da mata eh da mata Eh, bari in karanta muku hadisin tukunna sai in karanta inda aka raka ibnu taymiya makabarta da mata kuma haramun ne mata su je makabarta eh an samu hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ah, ah, ah, an samu hadisi qadil habis kan annabi sallallahu alaihi wasallam na an ziyaratul quburi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyarar kabarbara farkon al'amari na hayan amman da kowa da kowa annabi ya hana lirrijali wan nisa'i maza da mata summa uzina lin nabi sannan aka ma annabi sallallahu summa azina lirrijali daga nan sai manzo Allah ya ce maza za su iya zuwa ziyaran kabarbura fi ziyarati ha cikin ziyaran kabarbura wastamar wastamarra nahayu amma hana hana zuwa ziyara ya ci gaba ya tabbata hana zuwa ziyara ya ci gaba ya tabbata fi haƙƙin nisa'i a cikin haƙƙin mata ma'ana mata ba a yadda su rinƙa zuwa maƙabarta ziyarar ziyarar ƙaburbura ba. Ba a yadda mata su je maƙabarta su ziyarci ƙaburbura ba. An gane ko? Wakila sai aka ce kanatin ruksa ammatan fi hazal hadisi. wannan ainihin sauƙi mai gamewa ne a cikin wannan hadisin. Sai malam ya ƙara kawo hadisi sai ya ce an ibn Abbas an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas anna rasulullahi lalle manzo Allah sallallahu ana za'iratul qubur ya tsine wa mata masu zuwa ziyarar kabarbara wal muttakizina alaiha al masajida da masu daukan masallaci masu ɗaukan masallaci ma'ana masu ɗaukan kabarbara su rinka yin sallah a saman masallatai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine musu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine musu kaga la'anar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur Allah ya tsire wa mata masu zuwa ziyarar makabarta eh to amma gashi a cikin littafin nan ibnu taymiya ibnu taymiya da mata aka kai shi makabarta gashi sun suka rubuta da hannunsu ummil ta'ala na ashi in ka duba alqur'an duriya shafi na 532 za ga inda suka ah, suka rubuta ummil ta'ala na ashi allazi kana tatahu ma'ina ulufan fi buka'in wadajjati bacin ma'arraka shi da mata bacin haramun ne mata su je makabarta to kuma sai gashi suna kuka suna ɗaga murya har ma suna maran fuskar su dan zaka ji a cikin in ka je shafi na gaba zaka ji inda shi wannan Abdulhadi yake cewa ya ardu sirti bihi karaudati jannatin li naziliha fi kulli yawmin mu'simi sai ya ce lisiwawu tashqiqul juyubi wa ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzumu lisiwahu tashqiqul ah, lisiwahu tashqiqul juyubi wa ma ga wani ibnu taymiya a yaga aljihu idan an mutu saboda shiga cikin damuwa bai inganta ba amma wa ma shaqqul juyubi amma yaga yaga aljihu ga ibnu taymiya alaihi mimma yalzumu wannan wajibi ne annabi ya ce laysa minna mallada malkududa wa shaqqal jiwa wa da abid awal jahiliya duk wanda wani fitina ya fada mai ko bala'i saboda fashi ya ta marin kansa ko ya ta yaga jikinsa annabi ya ce babu ni babu shi ibnu taymiya shi kuma gashi an rubuta ta shi dole ne ran da ya mutu saboda bakin ciki a mara fuska a yaga aljihu kaga annabi ya hana gashi nan su sun me sun tabbatar ma ibnu taymiya to gashi a cikin littafin da hannun suka rubuta humilta an ɗauke ka alan na ashi akan makara allazi kana ta hatahu wanda a ƙarƙashin makaran ma'ina ulufin akwai mutane akwai dubunnan mutane Ibo ka'in suna cikin kuka wadajjati suna kukan kukan nishi suna ɗaga murya suna iyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hannabi anin eh, niyahati manzo Allah ya hana kukan nishi an yi mutuwa ai ta ihu ana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ga shi ibnu taymiya ana yi mai a cikin littafin nan sai Ah, wasalla alaikal muslimuna jami'uhum bi husni tiqadin fika ya sheka qudwati wasalla alaikal muslimuna musulmai sun maka sallah jami'uhum duka bi husni tiqadin da kyakkyawan itiqadi fika ya kai sheka qudwati ya kai shehu jagora da wai ibnu taymiya ake ma wannan yabo a'a wa amma nisa'ul mu'minatu amma musulmai amma mata muminai fa innahunna mata su karajina sun fito hayara a ɗimauce faujatan ba da faujati jama'a bayan jama'a suka biyo makaran ibn taimiyya ainihin suka kai ibn har cikin makabarta wa ma'ahunna abkarun tahajjamna ya yahunna bi abkadin alayka hazinati wa ma'ahunna abkarun da za a kai ibn makabarta tare da su akwai yan mata tahajjamna bituqa wanda suka yi hijabi da tsoron Allah ya nuhuna suna kuka suna kukan nishi bi bi akbadin da ainihin hunhunsu da zuciyarsu da hattansu da kayan cikinsu alaika a gare ka hazirati saboda baƙin ciki wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahbun bi anil basirati ibnu taymiya saboda matsayinka wa ayata wa ayanta mawjudan kaga Allah ta'ala sifatuhu wannan siffofinsa suka daukaka wa shahatta mahbuban sannan kaga manzon Allah bi ainil basirati da idanu na basira ibnu taymiya ya ga Allah ibnu taymiya ya ga manzon Allah to kaga anan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su tafi ziyarar kaburbura su je makabarta wannan mai suna makabarta ce a tafi ɗungurgum don ziyarar kaburbura amma ga shi ibnu taimiya ga shi da mata ma aka kai shi makabarta yallan eh, kuwa baka da hankali ne baka binciken littafan malaman ku ah, hadisi na gaba ah, hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratul qubur Manzala Allah ya tsine wa mata masu ziyaran kabarbara amma ibnu taymiya shi da mata aka kai shi menene da mata aka kai shi kabarbara sannan abu huraira ya rawaito hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratul qubur annabi ya tsine wa mata masu zuwa ziyaran kabarbara sannan imam tirmizi ya rawaito wannan hadisi da ibnu maja ibnu hibban shi ma ya rawaito shi a cikin sahih nashi dukkan su daga ruwayan umar bin abi salama Ah, saboda haka wannan kenan saboda haka a cikin wannan littafin annabi ya tabbatar da ana zuwa aje a ziyarci kabari ko ma na waye in dai musulmi ne amma lukuwa ya ce ziyarar kabarin manzon Allah duk wanda ya je ya aikin banza lukuwa wannan tsakaninka da Allah da ya halicce ka sannan littafi na gaba shine al-fiqhul wabih ah, kamun al-fiqhul wabih littafi na gaba shine littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa na ah, fadilatu sheikh al-qadi iyad wanda za ka ji wannan littafin saboda ingancin shi ba wanda baya karanta littafin nan wahabiyawa su karanta su baye su karanta yan shi, amma su karanta saboda littafi ne wanda ya kunsa abubuwa na girmamawa ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kanshi idan ka duba mujalladi na biyu ya fitar da babi guda fi hukumi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam hukuncin ziyaran kabarin manzon Allah wa fadilati man zarahu da falalan wanda ya ziyarci manzon Allah wa sallama alaihi kuma yama annabi sallama sai ya ce wa kaifa yusallim wa yad'u ta yaya mutum in ya je kabarin manzo Allah zai sallama kuma zai yi zai addu'a a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alqadi iyad sai ya ce wa ziyaratu qabri sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunnal mursalin muslimin ziyaran kabarin manzon Allah sunna ne daga cikin sunnonin musulmai amma da yake lukuwa makiyin manzon Allah ne ba aya ba hadisi babu maganan wani malami ya ce duk wanda ya ziyarci manzon Allah ya aikin banza muna ce muku inda mutanen makiya manzon Allah ne wallahi cikakkun makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mujma'u alaiha wanda ziyarar manzon Allah sunna ce daga cikin sunnonin musulmi wanda aka yi ijma'i a kanta wa fadilatun muraggabun fiya akwai falala kuma wanda aka kwadaitar a ciki shikenan sai alqadi iyad ya fara da kamar haka حدثنا Abu Ali, علي حدثنا Fadli bin Khairun, خيرون قال حدثنا bin Jafar, جعفر قال حدثنا أبو الحسن bin Umar عمر الدار قطني قال حدثنا القاضي المهاملي قال حدثنا حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مالن كاجي حديثي ده ingantaccen isnadi al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala sha'a ma sha'a har aka zo kan Abdullahi dan Umar kala kala nabiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati ceto na ya wajaba a gare shi ga hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda ya ziyarci kabari na ceto na ta wajaba a gare shi amma luko ya ce wanda ya ziyarci kabarin manzon Allah ya aikin banza inna lillahi wallahi kalmar da luko ya faɗa kan annabi ta fitar da shi daga cikin addinin musulunci alƙadi iyar ya ƙara kawo hadisi kamar haka an anas bin malikin ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zarani fil madina wanda ya ziyarci da a madina mutasiban ziyaran yana mai kaunar lada kana fi jiwari zai kasance cikin ta. wa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamah kuma ran alqiyama wallahi zan cece shi Allahu akbar wa fi hadisin akar a cikin wani hadisi na daban man zara da ba'da mauti wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa na baka annama zara ni fi hayati kaman ya ziyarce ni ne a raye Allahu akbar Allahu akbar gashi Allahu akbar Allahu akbar har ila yau alkadi iyad sai kawo wannan hadisi dake cikin at-targhib wa tarhib yace la'ana Allah zuwaratul qubur Allah ya tsine wa mata masu zuwa ziyaran kaburbura mata su ba a yadda su je ziyaran kaburburan wannan mutane ba amma su an ba su da ba su ziyarci kabarin annabi domin annabi shi ba kamar kowa bane eh, babu laifi in mata sun ziyarci kabarin manzon Allah ba ma annabi ba yani sa annabi'i. ya nisa ya las annabi lastunna ka adimi minan nisa in taqaytum matan annabi ma Allah ya ce ba kamar matan kowa bane they are not like an ordinary uh, people an gane ko yawwa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau alƙari iyad ya ta kawo hadisai ga sunan burjub ah, ya ƙara kawo wani hadisi yace Anasu yace ra'aitu Anas bin Malik ah, ah, ra'aitu Anas bin Malik ata kabran Nabi ah, yace na je kabarin shi inji inji Sa'id bin Abi Sa'id al-Mahari yace Allahu Akbar Allah akbar Allah akbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam alƙari ah, iyad ya ce eh, samitu ba da man adarabtu na ji wasu daga cikin shashin mutane da na riska ya ƙoli suna cewa balagana labari ya isan mana annahu man wafaka inda kabarin nabi man waqafa duk wanda ya tsaya a wurin kabarin manzon Allah fatala hazil ayati ya karanta wannan ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya karanta wannan ayar har zuwa ƙarshe ya karanta ta sun makala sannan ya ce sallallahu alaika ya muhammad ya faɗa wannan addu'an sallallahu alaika ya muhammad ya wannan salatin man ya ƙulu ha saba'ina marata mutum ya faɗa wannan su saba'in Na nadahu malakun wani mala'ika zai zai kira sa sallallahu alaika ya fulani sai ce kai ma Allah ya salati a gare ka ya kai wani walam tasqut lahu haja ba wata bukata da zaka roka a lokacin wallahi sai bukata ka ta biya a gaban kabarin manzo Allah insha Allah wa an yazid bin abi sa'id al-mahri daga yazid dan abu sa'id al-mahri yace qadimtu ala umar bin abdul aziz na zo wajen umar dan abdul aziz falamma wadda'atu yayin da ne mai ban kwana zan tafi qala li ilayka haja sai ya ce to ina da bukata a gare ka Iza a ataital madina idan ka je madina satara kabarin nabi in ka je zaka ga kabarin manzo Allah fa aqrihu minni salama kace ina gaishe da annabi Allahu akbar kace ina gaishe da manzo Allah qala gairuhu waninsa shi ma ya faɗa wa kana yubridu ilaihi albarid min ash-shami ya kasance ciwon sanyi ya kama shi eh ciwon sanyi ya kama shi ma'ana yana cikin wani irin damuwa ah, Faƙala ba domin ra'aitu Anas bin Malik in atan Nabi sallallahu a ta kabarin Nabi sallallahu alaihi ya je kabarin manzon Allah fa kafa sai ya tsaya farrafa a yade ya daga hannunsa hatta zanantu annabta ta habis annabta ta hasalata har ina tanin yadda na ga ya daga hannu ina tanin kabbara sallah zai yi fa sallama alin nabi saboda girmamawa ya daga hannun shi sai ma annabi sallama waye wannan shine Anas bin Malikin sun man sarrafa sai ya juya wa qala malikun maliku ya faɗa a cikin wata riwaya ta Wahab yace idza sallama alan nabi idan mutum ya sallama a wurin ga manzon Allah wada wada ayi addu'a to ana so ya kifu wajahahu ila kabari, ya fuskantar da fuskansa zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ila alqiblati ba alqibla ba wurin fuskan manzon Allah zai fuskantar da fuskansa wa ya yazo kusa da manzon Allah wa yusallimu ya yi sallama ga manzon Allah amma wala ya musul kabara biyadihi kai ya ce sai ya shafa kabarin da hannunsa ya tsaya dai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam sallama to gashi a cikin littafin alqadi iyad a cikin ashifa bi ta'rifi Kokil mustafa amma kai baka kawo littafi ko ɗaya da yake hana zuwa ziyaran annabi ba da baki saboda jahilci sannan ga littafin al-fiqh wal min al-kitabi was sunna al-mazahib al-arba'a na Dr. Muhammad Bakar Ismail wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci wanda ya wallafa shi duk wata matsala an tattaro ta addinin musulunci an tattaro an yi bayani cikin wanda littafin shi ma ya buɗe babi sunan babin ziyaratu kabarin rasuli sallallahu alaihi wasallam ziyaran kabarin manzo Allah ha fadalan ziyaran kabarin manzo Allah ziyaratu ka ziyaratu kabarin nabi ziyaran kabarin manzo Allah sai ce qurbatun min a'zamil qurbat ibada ce mafi girman ibada hassan nabiyu alaiha annabi ya kwadaitar a ziyarce shi gaba fiha annabi ya kwadaitar a ziyarce shi min zalika daga cikin abubuwan da manzala Allah ya kwadaitar ma rawahu nafi'u an ibn umar abinda nafi'u ya rawaito daga dan umar qala yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lali annabi yace man zara qabri wajabat lahu shafa'ati duk wanda ya ziyarci kabari na a Madina ceto na ya wajaba a gare shi Allahu akbar saboda ga mutane kada ku yarda da maganar lokuwa makaryaci ne ku je ku ziyarci manzon Allah ba aya ba hadisin da aka ce kada ziyarci annabi babu wannan ayan ordinary kabari ma ordinary mutane ma annabi ya ce ku je ku ziyarce su ballanta na kabarin manzon Allah an samu hadisi har yau daga Nafi an ibn Umar anna aidan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ani za'iran duk wanda ya zo wurina garin Madina ba abin da ya kawo sai ziyara la ta'amiduhu hajatun ba wata bukata da ta kawo shi illa ziyarati sai dan ziyara ta kana haqqan alayya wajibi ne a gare ni an akuna lahu shafi'an yawmal qiyama ran qiyama in cece shi aka raja huddar qutni dar qutni ya fitar da shi barani da ainihin barani hadisin da mujahid ya rawaito an ibn umar annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja fa zara kabari duk wanda ya aikin hajji ya ziyarci kabari na ba mauti bayan mutuwa na kana kaman zara fi hayati ya kasance kamar ya ziyarce ni ina rayuwata akrajahu darqutni wa tabarani wal baihaqi a hukumuha menene hukuncin ziyaran kabarin manzon Allah hukuncin ziyaran kabarin manzon Allah me hukuncin sha'adinin musulunci qala al qadi iyad rahimahullah al qadi iyad Allah ya kara masa rahama yace ziyaratu qabrin nabi sunnatun bainal muslimin ziyaran kabarin manzon Allah sunna ne tsakanin musulmai mujma alaiha wanda an haɗu a kanta wa fadilatun tana da wata falala muraggaman fiha abin kwadaitarwa a ciki qala ba'dul malikiyya wa zahiriyya malaman malikiyya da malaman zahiriya suka ce inna ha wajibatun kai ziyaran kabarin annabi ma wajibi ne ka je aikin hajji ko umara baka ziyarci annabi ba ka da aikin hajjin domin shi wajibi ba abin da ke faduwa ma'ana ibada ba ta cika sai da wajibi a gane ko suka kawo dai hadisi ibnu umar saboda hadisin abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya ce man hajja wa lam yazurni faqad jafani duk wanda ya aikin hajji ko umara bai ziyarce ni ba yayi mun wauta qalu sai suka ce jafa'un nabi yi ma annabi wauta ko muharramin haramun ne wa tarakul muharram barin abin da yake haramun wajibin wajibi ne fa ziyaratu inda haka ne ziyara izan wajibatun wajiba ce amma wal asahu magana mafi inganci annaha sunnatun ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce kama qala al-qadi iyar kamar yadda al-qadi ya faɗa wa jumhurul fuqaha'i da jamhuriyar malaman fiqhu wa amma istidlalul alqa'ilina bil wujubi Bala yasu amma magana a ce wajibi ne bai inganta ba amma dai sunna ne wannan sunnar ita ce ainihin wannan tataccen maki manzan Allah wanda ake kira ainihin lokuwa sakkwato yake kokari yake korewa game da ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga muna bin ka bashi lokuwa sakkwato ko kai ko almajiranka da kace duk wanda ya ziyarci manzan Allah yayi aikin banza kuka zo mana da aya kuka zo mana da hadisi man kala qawlan fa alaihi bid dalil duk wanda ya faɗa magana ya kawo dalili mu ga dalilan mu akalla mun karanta littattafai kusan guda hudu ko biyar wanda malamai suka rubuta da hannu su game da ziyarar annabi eh ko loko sakkwata in ka isa ka zo mana da dalili ingantacce kwaya ɗaya a cikin littafi ko da mai rauni ne wanda manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya ziyarce ni yayi haramci duk wanda ya ziyarce ni yayi aikin banza in ko babu haka wannan zagi ne daga bakin ka kai ma annabi Muhammadu kuma Allah na bin ka bashin ɗaukan fansan cin mutuncin manzon Allah ko ba a nan duniya ba a lahira wallahi za ka haɗu da shi saboda haka ƴan uwa waɗannan abubuwa ne da ake yaɗa su a tsakanin al'umma a social media wajibi ko da mun yi raddi akan irin waɗannan abubuwa mu rinka dawowa muna ƙara faɗakar da al'umma don ba dole duk karatun da muka yi a baya a ce al'umma sun gani ba sai mu ƙara jaddadawa irin wa'innan kalamai na lukuwa sokota suna da hatsari sosai wajibi ne a rinka bibiyansa ana ƙoƙarin faɗakar da al'umma ana ƙoƙarin nuna ma al'umma inda gaskiya take duk mai hankali ya san wannan magana ta lukuwa sokota wallahi bata ce wallahi ba kaunar annabi ne kuma tabbaci duk mai kaunar annabi in ya ji wannan magana zai tabbatar da lukuwa sokota maƙin manzon Allah ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga dan uwanku mai baro ta Kaduna